Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau talata 28 ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha da sauran abokan arziki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labarai. To Maryam an suma takaddama tsakanin kasashen da suka riga suka mallaki makaman nukiliya da waɗanda ba sa da ita wanda kuma suke son haramta ta a duniya. kwamitin tara asirai na majalisar dokokin amurka ya shiga tarnaki bayan da ake ci gaba da matsin lamba akan shugabansa da cewa ya sauka saboda bayanan da ya sani da ba dukkan 'yan kwamitin suka sani ba game da katsalan da rasha a cikin zaben amurka sannan a can rasha din wata kotu ta yanke hukuncin daurin kwanaki akan madugun 'yan adawa saboda tarukan zanga-zanga da aka shirya a can ran lahadi A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun kama wani ɗan Boko Haram da ya je leƙen asiri garin Maiduguri. Muna ɗauke da hira da wakilin sashen Hausa yayi da matashan. Bayan haka za ku ji cewa shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya bayyana gaban wani kwamitin bincike akan zargin ya sayi wata mota da 'yan hukumar kwastam suka kame. Muna kuma ɗauke da rahoto akan sa'in san da ke faruwa a jihar Adamawa dangane da ba da belin tsohon gwamnan jihar Bala James Inglari da ke zaman gidan kaso. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a ku da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara tattaunawa akan yadda za a ba haramta wa ƙasashe dukkansu mallakar makaman nukiliya. To sai dai kuma ƙasashen da dama suna da nukiliya ɗin sun ce su ba su yarda da wannan matakin ba. masu goyon bayan a haramta mallakar irin waɗannan makaman na kare dangi suna ganin cewa su makaman suna zaman barazana ga zaman lafiyar duniya kuma suna da mummunan aibi idan aka yi amfani da su a kan duniya ƙasashen duniya da fiye da 120 ne suka goyi bayan a ɗauki wannan mataki na haramta makaman to amma a jiya litinin amurka da burtaniya da faransa da kasashe kamar ashirin wanda suna da waɗannan makamai sun koma gefe ɗaya sun haɗa kai suna nuna adawa da wannan mataki su ma kasashen china da rasha sun nuna rashin goyon bayan su ga wannan matakin haramtawa din ko da yake su ba sa ma cikin tattaunawa ta yanzu da ake yi a can majalisar ɗinkin duniya a halin yanzu kuma rahotanni daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ce akwai yiwuwar wasu gawawwaki biyu da aka gano a can ƙasar na wasu jami'an bincike na majalisar ɗinkin duniya da suka ɓace wani kakaki na gwamnatin congo din mai suna lambert mende shine yake gawa sashen faransanci na nan gidan rediyon murya amurka cewa gawakin na tura jar fata ne wanda suka hada mace daya da namiji daya kuma an gano su ne a cikin lardin kasai da ke tsakiyar ita congo shashar ya ce ana kyautata zaton gawakin nan da kyar in ba na michael sharp da zai ta catalan ne ba wanda suka salwanta a ran sha biyu ga watan nan da muke ciki na maris lokacin da suke gudanar da bincike akan batutuwan hakkin bil'adama da ake ce ana yi a cikin kasar gawa ta uku da aka gano din ana jinta direban su ne da ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike akan wannan lamarin kwamitin tara asirai na majalisar ɗinkin duniya ah, na majalisar dokokin amurka kai ya soke duk wasu tarika da aka shirya a yi a cikin wannan mako a daidai lokacin da shugaban kwamitin david nunes yake ci gaba da yin fatali da kiran da ake ta yi mishi ne cewa lalle sai ya sauka daga kan mukamin nasa sannan kuma ya tsama hannunsa kwata-kwata ma daga binciken da ake yi na katsalandan din da ake zargin rasha ta yi a cikin zaben shekarar shida na amurka komai a garin na siyasa ne kuma kana jin mutane suna ta yanke baɗi akan abubuwa amma duk siyasa ce a cewar shi nunes a lokacin da yake mai da martani ga kalamin da takwaransa na jam'iyyar democrat da suke kan wannan kwamitin wato adam shef ya yi wanda ya neme shi da ya sauka daga kan kujerar tashi ta shugabancin kwamitin nasu duk wannan takaddama dai ta biyo ne bayan da shi nuna son ya gana da wasu kusoshin gwamnati a fadar shugaban amurka ta white house inda ya musu wani bayani wanda su 'yan kwamitin ba su da shi domin ba ya musu shi ba nunes ya daɗa auka cikin rikici ne bayan zargin da ya na cewa wai an yi leƙen shugaba donald trump da makarabansa a basu kuskure lokacin da hukumomin leƙen asirai ke mai da hankali kan wasu wurare to muna baku labaran duniyar nan daga sashen wasu murya amurka a washington wata kotu ta rasha ta yanke hukuncin ɗaurin kwanaki goma sha biyar har ma da tara kimanin dala ɗari uku hamsin a kan madugoyin adawa ƙasar kuma mai yawan rubuce-rubuce alexei navalny bayan da aka same shi da laifin abin da su hukumomin rasha din suka kira zanga-zangar haramun da ya gudanar kuma ya jagoranci a birnin moscow to amma navalny ya musanta zargin nan na cewa gagarumin taron zanga-zangar da suka gudana a ranar lahadin da ta wuce wanda aka ce shine taro mafi girma da baya da goyon gwamnatin rasha da aka taɓa gudanarwa a cikin garin na haram ne sai dai kuma mai magana da yawan ita gwamnatin rasha din dimitri peskov ya ce an baiwa su masu zanga-zangar zaɓin wurare har guda biyu na su je su gudanar da zanga-zangar tasu amma suka ki suka kwashi mutane zuwa wasu wurare na daban da ta hukuma ba ta yarda a zanga-zanga a cikinsu ba jami'in ya bayyana masu zanga-zangar a matsayin shaidanu kawai masu neman ta da zaune tsaye lauyoyin navalny sun ce za su ɗaukaka ƙarar wannan hukuncin da aka yanke mushi to a ƙashe al'ummar afirka ta kudu yau suna zama makoki da kuma juyayi na rashin ahmed katarada ɗaya daga cikin jigogin yaƙi da aƙidar wariyar launin fata wanda kuma suka share shekara da shekaru a cikin kurkuku tare da tsohon shugaban ƙasar nelson mandela saboda dagar da suka ja da hukumomin turawa jar fata da suka yi mulkin ƙasar a shekarun baya nishan bolton shugaban cibiyar rayuwar shi ahmed katarada ɗin wanda suka ba da sanarwar rasuwar tashi a yau ya ce mutuwar jangwazon a wata asibitin birnin johannesburg babba asara ce ga jam'iyyar anc mai mulkin kasar da kuma duk mayakan yaƙi da gidojin nurin wariya na wannan ƙasa shi da amurka taraga ɗin shekaru 87 a yau talata ne allah ya masa cikawa bayan wani aikin tiyata da aka yi inda aka yi ƙoƙarin a cire mishi wani ƙololin jini da ya tare a cikin kwakwalwarsa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Najeriya sun kama wani matashi ɗan Boko Haram wanda 'yan ƙungiyar mayakan masu tada zaune tsaye suka tura garin Maiduguri leƙen asiri. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya halarci wani taron manema labarai wanda aka yi a kan kaman ya kuma hira da matashin ga Haruna Dauda. kai yaro mai sunanka sunana ali mustafa. daga ina kake daga mate to me sunan kauyen sunan kauyen mu me ka cikin maiduguri abin da ya kawo ni cikin maiduguri ina kauyen mu ne yan boko haram suna dauka yara karemi karemi shine ne ma ban na so a dauke ni a sani a cikin abu na tara kayana ina son yan bar shine ina tafiya a hanya sai suna zuwa a moto sai sun gani wannan yaron na wannan mum ne ba eh shine sai suka dauke ni suka tafi da ni jeji na boko haram ne suka dauke ka suka kai eh, wani jeji jeji na cikin guda na kai shekara nawa tare da su na shekara biyu da wani yaro kai shekaran ka nawa ne da haihuwa eh shekara na haihuwa shekara na goma sha bakwai na neman goma sha takwas to suka kai jeji me suka ce maka suka ce mun za ka kashe mutane za mu kawo sai suka je suka kawo mutane guda biyar mm. suka ce mun in kashe su na ce musu baran iya kashe mutane nan ba sai suka ce mun bara ka kashe ba kai ma za mu kashe ka suka ce ni ma ban da abin da na ya sai na kashe mutane mutane biyar da me eh. ka kashe su da bindiga na kashe su su suka baka bindiga eh su suka bani bindiga su eh, suka iya harbin bindiga kenan eh na iya harbin bindiga su suka koya maka dama ka iya ne su suka koya mu watan ka nawa kace tare da su ko kuma shekara nawa shekara na kusan shekara na biyu ina kusan shekara uku to kana ƙauye suka kama ka a jeji me eh. kaka cikin maiduguri su ne suka tura mu sun ce mu je mu duba Maiduguri ya yake suka tura mu mu uku suka tura sai muna zuwa sai na tambaye kuma sun tura mu maiduguri ya za mu yi kashi suna samu muna kashe mutane suna ba za su ba mu abinci ba muna shan wahala ya za mu yi nake musu sai suka ce musu ba za mu koma ba kawai za mu je mu yi zama musu suka ce mu sai muna zuwa mangono sai yaran sai ne zan yin sharuwa nake musu sai na yi sharuwa sai na kuma bunga yaran ba ina neman su hmm. ban same su ba sai eh, eh sai eh sai na dawo wannan garin sai ina nema ina in samu abinci inki sai in je in kwana a wajen bakas ba samu mu kana da ra'ayin boko haram a'a ban da ra'ayin boko yanzu mutum goma sha uku ka kashe eh na kashe eh, mata da maza ko kuma dai maza maza ne a ina ka kashe su a cikin maiduguri ne ko kuma a cikin maiduguri mutane goma a cikin kalabal jini na kashe hukun akwai wani gari barsari ana ce masa a gari ne na kace iyayenka suna nan da rai eh suna nan da rai amma suna wani gari suna garin nan ne cikin maiduguri ne eh suna kam kam bakasi suna bakasi kam eh suna bakasi kam yawa an ce kamar kun zo ku sabo a cikin maiduguri ko a'a ba fara ma haka kama kawai mu je mu zo mu duba garin ya tura mu an zo ku duba garin mu yaya garin yake sai sari na suka gaya mana ku je ku duba garin ya yake kamar na da ne ko garin babu ya canzu suka ke mana hmm. haka ne suka ke mana ku da kuka zo ku ya kuka garin a da muna zuwa ne yara biyu sai na farsu a bangona ina neman su ban same su wani kada ne na dawo wannan dama ni ma na dawo ba dama ba da abin lokacin ma ya fita kai na a zukiya na lokacin da na bar wajen su ma ya fita a zukiya na ina wajen mamanur ne kana bangare mamanur ne eh mutanen mamanur ne sun dauke ni sai kwata na su abin nan ne kala bulge da eh da abun nan hmm? cikon guda to sun kun kashe mutane suna biyan ku ne akwai abin da suke ba ku ne ba abinci ma wani lokaci ba za su ba mu ba a gaida haruna dauda hukumar kula da shige da ficen kayayyaki ta najeriya ta kama wata mota ƙirar range rover da hukumar ta ce ta shugaban majalisar dattawa abubakar bukola Sarakici, ce ko da yake dai shugaban ya ce da sunan majalisa aka sayi motar amma jami'an kwastam sun ce an yi ma motar takaddun bogi akan haka ne majalisar dattawan ta kafa wani kwamitin bincike ga ƙarin bayani daga madina dauda Shugaban Majalisar Dattawa Sanata Abubakar Bukola Saraki ya bayyana a gaban kwamitin ɗa'a da sauraron koke-koken jama'a na Majalisar Dattawa, inda ya kare kansa a batun shigowa da wata motar silke ƙerar Range Rover wanda aka kiyasta kudinta ya kai naira miliyan 289 wanda aka yi mata takardun bogi. A nan Bukola saraki ne yake wa kwamitin bayani. I'm not an importer. At no time did I import any SUV Range Rover. As you know, this is a vehicle that is not a personal vehicle, a vehicle that was processed through the National Assembly. Bukola Saraki ya ce, Ni ba mai shigo da motoci ba ne, ba abin da ya haɗa ni da wannan motar. Batu da ya tsakanin majalisar ƙasa da masu sayar da motoci. Ko ba ni a wannan kujera na shugaban majalisa wanda duk Allah ya sa yake kan kujerar zai amfani da motar. Kwamitin ya gayyato Mr. Lan Shitu wanda shi ne ya shigo da motoci daga kasashen waje. We facilitated the supply of the vehicle to the National Assembly. There was never a time we sell vehicle to Dr. Bukola Saraki as a person or we deliver vehicle to Dr. Bukola Saraki. Lada Shitu ya ce, ban shigo da mota domin Bukola Saraki ba, na shigo da motar wa majalisar ƙasa ne a daidai lokacin da ake wannan hatsaniya sanata barau jibrin ya mayar da martani akan zargin cewa an kame motoci na alfarma da aka yi su a gidansa har guda goma sha takwas to ai babban abu shine ita demokaradiyya ba wanda zai ce ya fi kowa wato sanin abin da ya dace a yi idan ka zo da abinka aka faɗa ma kan cewar wannan abin a gyara ai ba wata matsala ba ce sai a duba a zauna a daidaita lamari duk waɗannan abubuwa bai ma dace a zo ana magana akan waɗannan abubuwa ba yanzu abin da ya dace shine muna cikin tattalin arziki muna cikin wani yanayi kamata mu haɗa kanmu gabaki ɗaya mu ga za mu taimaka wannan ƙasar amma a zo a zauna a dinga manganu wanda babu tushe misali a bar abin da yake damun ƙasar mu mu je muna ta wani abu na daban ina ganin wannan ba daidai ba ne. an wa kwamitin wa'adin makonni hudu domin ya kammala rahoto yanzu dai mutane sun sa ido su ga yadda binciken zai kaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda babbar kotun jihar adamawa da ke yola ta ba da belin tsohon gwamnan jihar adamawa barista bala james inglari wanda aka yanke wa hukuncin zama gidan kaso na shekaru biyar amma ya yi kwanaki 21 An ba da belin sane bisa dalilan lalurar rashin lafiya da aka ce yake fama da ita abinda kuma ya janyo sa'insa yanzu haka ga Sanusi Adamu da ƙarin bayani. Mai magana da yawun lauya mai kare tsohon gwamnan jihar Adamawa barista Bala James Gilari da kotu ta baiwa beli bayan zaman wakafin gidan yari na kwanaki 21 daga wa'adin shekara biyar barista Obed Zani, ya faɗawa wa taron manema labarai a cibiyar 'yan jaridu na Yola cewa sabanin martani da kwamishinan shari'a da kuma shugaban hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa da ke Yola biyo bayan ba da belin tsohon gwamnan ya ce ba takardar bayanin rashin lafiyarsa ce kadai suka gabatar wajen neman belin gwamnan ba. wasikan da ake magana kai nan wasikan nan fa kawai ya zo ya ce ba fa ba zai iya zo kotu ba domin bai ji daɗi ba liktoci na prison da eh, liktanci wanda suka gan shi a furshina ya ce ya yarda da hujojin da muka kawo ba wai wasika na prison shine sa bala ya fita ko kuma bala ya samu nasara a bail ba hujojin da muka kawo na asibitoci daban-daban wanda kuma ofis na efcc ba su iya sun karyata shi ba shine sa ya samu bail abin da ya shige wa ma'aikatar shari'ar duhu shine kwana ɗaya bayan ma'aikatar shari'a ta jihar Adamawar ta sami bayanai daga gidan yarin Yola da ke nuna tsohon gwamnan yana cikin ƙoshin lafiya kuma yana zaune cikin kyakkyawar muhalli sai ga wata wasiƙa ta daban da ke nuna yana fama da tsananin rashin lafiya in ji barista Silas Sanga kwamishinan shari'a na jihar Adamawa. Na ɗaya aka ce hawan jini yake da shi diabetes yake da shi. Diabetes ba ciwon da wai za a ce is infectious ba ko hawan jini. Na biyu kuma bai nuna cewa likitoci ba za su iya zuwa su same shi a prison ba takardun da ya kawo ya hada a application din shi ma likitan shi ne ya rubuta so likitan ya ya gan shi so likitoci za su iya zuwa su dube shi a prison jam'iyyar pdp ta jihar adamawa wadda ta yi mulkin jihar na tsawon shekaru goma sha shida kawo yanzu haka 'ya'yan jam'iyyar pdp uku ke zaman kaso na wa'adi mabambanta a halin yanzu rudani da ya dabaibaye belin da kotu ta baiwa tsohon gwamna bala james gilari shugaban jam'iyyar pdp a jihar adama barista abdulrahman babboi ya ce lamarin yana kama da bita da kulli. Dole ne irin ƙananan abubuwan nan a rika samun su. Amma duk wani mutumin da yake gaba da kotu ai zargi sai abu ya tabbata. So don haka ni a matsayina na shugaban jami'a, jami'a tana ba su goyon baya a dukkan tafiyan nan da da fatan cewa mun hakikance ba su yi komai. don su cutar da kasan nan ba. Amma da yake ana karkashin ana kotu to mun ɗauka in suna da wani hujja da ya fi hujjojin da ake da shi sai su gabatar. Kawo lokacin da nake hada wannan rahoton babu tabbas ko kotun ta umurci hukumar gidan yarin Yola da saki tsohon gwamnan saboda shi ma ɗaya daga cikin lauyoyi da ke kare shi barista Obed Wazani da na tambaye shi ko yanzu haka yana gidansa ga abin da ya ce da ni. Abin da zan faɗa kotu ta ba Bala Beli kuma Bala yana Beli. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A nan agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata, mun gabatar muku da wani sabon shirin da ma'aikatar ruwa ta tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar babban bankin duniya ke shirin gudanarwa domin farfaɗo da madatsun ruwa da ke a arewacin Najeriya don inganta harkar noman rani a yankin. Inda ma'aikacin ma'aikatar ruwa ta tarayya injiniya Muhammad Sani Bala ya yi mana bayani dalla-dalla game da shirin a tattauna wasu da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. wanda har yi mana bayanin fitar da wani sabon ofishi na musamman da aka yi a jihar Kano da zai aiwatar da shirin mai suna Trimen. Haka kuma injiniya Muhammad ya yi mana bayani kan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin babban bankin duniya da ma'aikatar ruwa ta tarayya kan fara aikin gyaran madatsun ruwa guda uku da ke a jihohin Jigawa, Kano da kuma Sokoto. Kamar yadda muka yi alkawarin kawo muku ci gaban wannan tattaunawar, sai a gyara zama. Bisa al'ada abin da na sani tsarin kungiyoyi irin su bankin duniya da makamantansu in sun zo da tsari eh, sukan wato fito da shi ne cewa na shekara biyu ne ko uku ko biyar ko goma ko kuma kafin ya kare ko kuma bayan ya kare za ma a iya sabuntawa sannan tun da farko sukan cewa wato sun yi kasafi na cewa wannan wa'adi da za a yi wannan aiki an keɓe misali dala miliyan kaza eh, ba mu sani ba wannan yana wannan tsarin naku na turimin yana da wato wa'adi ne sannan kuma nawa aka keɓe wa aikin daga nan zuwa wa'adin da zai kare din wadin da minista ya shar'anta musu shine wato wannan gwaji ne wannan trimin da ake yanzu gwaji ne a waɗannan riba bezin guda uku da na gaya maka an yi alkawari da tare da world bank cewa za a yi kusan shekara bakwai a cikin shekara bakwai nan da za a yi wannan aiki za a yi wato nazarin iya gwargwadon yawan aikin da ake bukata na a gyara su ba karamin aiki ba ne wannan dole a nemi ƙwararru da injiniyoyi da suka saba wannan aiki a tsaya a ƙididdige keke da keke shin eh, siminti buhu nawa hanya kilomita nawa za a gyara kuma gudanar ruwa kilomita nawa ne makwararar ruwa kilomita duk sai an ƙididdige wannan an lissafe su kana a zo a karantar da manoma a hada musu ƙungiyoyinsu a koya musu yadda ake ajiye lissafe-lissafe na account nawa ya shigo nawa ya fita me aka yi da shi nawa aka samu jiya yau nawa aka samu gobe nawa muke nema da irin wannan duk sai an gama wannan aiki kana aima manoma hand over wannan ana fatan zai ci cikin wannan za a iya gama wannan aiki a cikin waɗannan shekaru guda bakwai idan Allah ya sa aka ci nasara to za a sake zama kuma da gwamnati tare da World Bank a gani ya za a faɗaɗa zuwa gaba bayan shekara bakwai yanzu an yi kamar shekara biyu da wani abu batun kuɗi ba eh batun kuɗi bankin duniya ya kawo dala miliyan 495 da ɗan wani abu ke kuma gwamnatin tarayya za ki kawo kusan dala miliyan 8 da wani abu haka lura a kai insha Allah a dala miliyan 40 dala miliyan 40 da wani abu to uh, uh, kamar wannan taron da naga kuna yi da sauran masu ruwa da tsaki uh, kamar na gyaran wasu wani daftari ne da ya shafi kamar dokoki ne haka shi ma kuma na lura cewa yana daga cikin wani bangare na sharaɗin wannan aiki yanzu yaya kuka tsara shi wannan daftari sannan kuma ya ake so ya zama misali doka zai zama ko kuma a daftari ne kawai na ka'idocin aiki misali daga cikin yarjejeniyar da aka yi tsakanin bankin duniya da gwamnatin tarayya shine wato haɓaka ƙungiyoyin manoman da za su karɓi waɗannan ma'aikatu na noman rani to a ƙoƙarin yin wato harɗa kansu bankin duniya suka lura cewa akwai inda gwamnatin tarayya ya kamata ta ɗan yi gyara a cikin al'amarin dokokin da ya shafi ƙungiyoyin manoma to an ita bankin duniya ta taimaka tare da kwararrunta da suka saba da wannan aiki a kasashen duniya daban-daban waɗanda aka jaraba irin wannan aiki kuma aka samu nasara sun zo da wannan daftari a cikin watan nuwamba da ya kare na shekarar nan da ta wuce an taro a kano an yi wannan taro a sokoto an yi shi a abuja an duba daftarin waɗansu da suke amfani da irin waɗannan ayyukan noman rani a wasu ƙasashe an yi gyare-gyare to wancan karo an tafi da wato gudunmowa da manoma suka bada da project manajojin waɗannan river based eh, irrigation schemes kenan da ake cewa ma'aikatan noman rani an rubuta yanzu an je an sake dubawa an sake gyaran waɗannan gudun shawarwari da suka bada an sake gyara yanzu mun shi mun dawo musu da su mun dawo musu da wannan takardu su duba su gani gyare-gyaren da suka ce a yi shawarwarin da suka bada a November shin da gaske yanzu an an an fiddo wannan takardu a haka an rubuta waɗannan shawarwari kamar yadda suka bada ko ko akwai sauran gyara da kurakurai saboda daga nan gaba aka yi za a kai wa ministan ruwa na tarayya shi kuma da shi da jami'an shi su duba idan suka ga yayi daga nan kuma sai majalisar ƙasa insha Allah. Injiniya Muhammad Sani Bala na ma'aikatar ruwa ta Najeriya kenan a tattaunawarsu da Mahmud Ibrahim Kwari kan shirin inganta harkokin noman rani a arewacin Najeriya. da ma'aikatar ruwa ƙarƙashin tallafin babban bankin duniya ke shirin gudanarwa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin manoman da ake sa ran wannan shiri zai taimakawa da kuma yadda suke ganin shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. Madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za mu fara sakonin namu ne da wannan sako da ke cewa Allah sa gwajin makamai da sojojin Najeriya ke yi a dajin Sambisa kwalliya ta biya kudin sabulu daga Ukasha Abdulsalam Koko sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya muna jajinta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar cutar sankarau a jihar ta sokoto allah ya ji kansu da rahama waɗanda kuma suke a asibiti allah ya ba su lafiya sakon haɗin gwiwa daga muntar dan ma'azu baban khalifa da idris da kuma ibrahim jikokin kande gidan mai kware a jihar sokoto sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa da Allah ku ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu akan bikin ranar ruwa ta duniya da aka kammala ganin cewa mu mutanen Yawuri muna fama da tsananin matsalar ruwa da ta dade tana addaban mu. Yawuri babban gari ne mai daɗaɗɗin tarihi duk da haka ba mu da ingantaccen ruwan sha duk da cewar kogin kwara ya ratso ta cikin garin mu. Sako daga Sani mai lange-lange yalwa Yawuri da Malam Ango malamin makaranta Yawuri. saƙo na gaba na cewa hakika barkewar cutar sankarau a jihohin zamfara sokoto kano neja da ma babban birnin tarayyar najeriya abuja ba ƙaramin abin takaici ba ne da fatan hukumomin lafiyar najeriya za su tashi tsaye domin magance wannan cutar daga salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar filato sai kuma wannan sako da ke cewa salam voa hausa da fatan kuna lafiya hakika gwamnatin ƙasa ta najeriya inda za ki taimaka wa talakan ƙasar ki to wannan lokaci ne ya kamata a ce an taimake shi yanzu ta kai ana sai da kwanon masara naira ɗari hudu kwanon shinkafa kuma naira ɗari takwas a irin wannan lokaci ne abinci yake neman gagaran gidan talakawa ya kamata gwamnati ta taimaka wa talakawa da abinci sako daga abba sa'ad mahuta wannan sako na cewa samar wa matasa aikin yi shi ya kamace gwamnatin najeriya ta yi don ganin sun samu ci gaban kansu sako daga safara'u mama abul khairi almajirawa malufashi sako na gaba na cewa gwamnoni da sauran jagororin jama'a ya kamata ku yi koyi da gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad al rufa'i wajen rubuta ma shugaban kasa muhammadu buhari wasikar hannunka mai sanda ko ta gyara kayanka domin duk wanda zai rubuta wa shugaba irin wannan wasika to shine cikakken masoyin shugaba buhari na gaskiya da gaskiya ni ma insha allahu nan ba da jimawa ba zan aike ma shugaba muhammadu buhari tawa wasikar ta gyara kayanka daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako na karshe ya fito ne daga shehu adamu rijau ya ce shekaru biyu cif cif da zaben tsakanin gwamnatin canji a najeriya ko talakawa sun ga canji da suke muradi kuwa lokacin aunawa da tantancewa na nan zuwa allah dai ya ba mu tsawon rai domin bambancewa tsakanin ɗanduma da kabewa a gaida baba yakubu kafin mu yi sallama da ku ga ali mustapha ya dawo da takaitattun labarai majalisar ɗinkin duniya ta fara ƙoƙarin tattaunawa kan yadda za a iya haramta duk ƙasashen duniya nan mallakar makaman nukiliya to amma masu makaman sun ce ba su yarda da matakin ba wanda ke goyon bayan haramta mallakar irin wannan makaman kare dangin na ganin cewa suna zaman barazana ga zaman lafiyar duniyar kuma suna da mummunan aibi idan aka amfani da su amma kasashe irin su amurka birtaniya faransa da wasu kama ashirin da suke da makaman sun ce ba su yadda a yi hakan ba kuma china da rasha da da cewa ba sa cikin tattaunawa su ma sun ce ba su yadda ba a yanzu kuma rahotanni daga congo kinshasa sun ce akwai yiwuwar wasu gawawwaki biyu da aka gano a kasar na wasu jami'an binciken majalisar ta ɗinkin duniya ne wani kakakin gwamnatin congo din ya ce ana kyautata zaton gawawakin kila na makiyar shaf da zai da katilin ne mutanen da suka ɓace ta ran biyu ga watan da muke ciki sannan kwamitin tara asirai na majalisar dokokin amurka kuma ya soke duk tarukan da ya shirya yi a cikin wannan mako a daidai lokacin da ake ta matsa shi shugaban kwamitin wato david nunes cewa sai ya sauka daga kan mukaminsa saboda hannun da yake da shi ko kuma ake zargi yana da shi a binciken da ake na zargin rasha da katsalandan a zaben shekarar 2016 da aka yi Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yayin da damuna ke gabatowa, yau muna son mu ji shin kun shiryawa damuna bana sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Linus Remkus ni Maryam Dauda ke cewa sai an ku. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.